coach na club in West Ham United, Mr. Sam Allardyce, ya nuna damuwar shi akan rashin isasshen lafiyar ɗan wasan nan Andy Carroll, wanda yana ganin kamar wannan zai iya shafar lafiyar ƙwaƙwalwar ɗan wasan mai tsaron gida. Ya ce ɗan wasan ya fuskanci matsaloli a duk kakar wasan shi uku a filin wasan Upton Park, wanda matsalolin rashin lafiyar jiki ya katse mishi hanzarinsa. Bisa ga wannan dalilin, ya sa ba zai iya buga wasa a wannan karan ba, saboda ciwon da ya ji a gwiwa. wanda ya sa yi mishi tiyata. Shi dai ɗan wasa Carol ya rasa buga kimanin wasanni na tsawon watanni goma sha hudu a dalilin ciwar buka a ilahirin zaman shi a kulob ɗin.